هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل القرآن على أبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى من جزاه وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da biyu ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da takwas yayin daidai da ashirin ga watan hudu shekara dubu biyu da goma sha bakwai a cikin wannan gari na saminaka a wannan wato wannan jiha ta ainihin wato kebbi karatun da muka yi jiya mun sa masa taki shine daga cin gaskiya sai bata daga cin sunnar annabi muhammad sai dai a koma bid'a daga ƙin tauhidi sai dai a koma shirka daga cin imani sai dai a koma munafunci dama, daga lokacin da mutum yake hanyar aljanna su da kuma sai ya kama hanyar wuta mun gode ma Allah da ya zaura mu akan tafarki na sunnar annabi Muhammad malamin ahalari ya yi wata magana da ya ce wala ya hillu da ku bai halatta ga kowane baligi ba an yi fa'ala fi'ilan ya aikata kowane irin aiki ne hatta ya alama kuma lafi har sai ya san hukuncin Allah a ciki ahalari ko kuma yadda muka faɗa babu gidan da babu shi kuwa sai ya ce wa yas'al ulama ka tambayi malamai amma wajen koyi sai ya ce wa ya qatadiya bil muttabi'in da sunnati muhammadin idan za ka yi koyi duk malamin dabarun ba sunnar annabi yake ba malam mai ahalin yake kada a yi koyi shi yanzu inda mafi yawancin mutane suka samu matsala duk ɗan da ya zo duniya ta hanyar aure alfaharin da yake yi shine ya zo duniya akan sunnar annabi muhammad tun daga wurin aure duk ɗan da aka ce maka ba ɗan sunna ba ne to ɗan da ya samu matsala ya zo duniya ta hanyar da bai dace ba ne to yadda ka yadda a wajen aure kai ɗa ne na sunna to bai kamata ba kuma a sassan rayuwarka kuma ka bijire makarantawar annabi muhammad to yadda muka yadda mu tun daga gurin haihuwa wato aure ‘ya'ya ne na sunnar annabi muhammad haka muka yadda kuma duk mu ta zamantu tana gudana ƙarƙashin sunnar annabi Muhammad kuma malam mai ahalari ce su malaman sunna su ne waɗanda allazina yadulluna ala ta'atil lahi su suke nuna wa mutane ga yadda za a bi Allah kuma suke wa mutane kashiri da gargaɗi da ahir da jan kunne eh ba yadda za a bi su ba malamin sunna bai kira a bi shi sai dai abu Allah abu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to in dai har kana in cewa kai baka yadda kai dan sunna bane to ya kamata ka koma tun daga bangaren aure ka ce kai auren da ma aka yi tsakanin babanka da mamanka baka yadda auren na sunna aka yi ba kaga daga lokacin duk ɗan da ya fito ya ce shi ba ɗan sunna ba ne tun daga lokacin da za a auri babarsa da babansa to wannan kana faɗa wa duniya cewa kai ɗa ne da ka zo duniya ba ta hanyar da ya dace ba wanda ya zo duniya ko ba ta hanyar da ya dace ba in ya rayu a kan hanyar da ba ta dace ba ai ba abin mamaki ba ne wannan bai kamata ya zama abin mamaki ba malam muhammad awal ya yi wa'azi allah ya saka masa da alheri cikin abubuwan da ya faɗa na abin da ya shafi ainihin wato wa'azi da ya yi da nasiha wannan kawai za ka ɗaga sai ka ɗora wannan kawai a kai Eh. zai zauna ya zauna ko ya zauna tun da ba ba kokowa za a yi ba to wannan shine jiya mun fara yin wasu bayanai saboda yanayi na lokaci muka tsaya yau za mu ci gaba a cikin bayanan da malam muhammad awal amir ya yi za mu ji ya yi bayani ya gina wa'azinsa akan abin da ya shafi wato rukuni na kalmar shahada guda biyu wanda tana da la'ilaha illallahu sannan akwai muhammadun rasulullah ba wanda ya cancanta a bauta masa a sama ko ƙasa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba bautar kuma ba za mu karɓe ta hannun kowane mahaluki ba sai hannun ɗan saƙon da Allah ya turu. shi ne annabi Muhammad a ciki akwai ɓangarori guda hudu wanda su suka haɗa ma'ana ta Muhammadun Rasulullah akwai tsa'atuhu fi ma amara yi wa Annabu biyayya cikin duk abin da ya ba da umarni ya ce a yi yadda ake so al'umma ta ɗauki annabi fiye da yadda soja suke da doka a gidansu haka ake so al'umma ta ɗauki annabi muhammad na biyu wa tasdiquhu fi ma akbara da gazgata annabi cikin abin da ya bada labari yace yana faruwa ko ya faru ko zai faru ta cikin abin da annabi ya ba mu labari zai faru ga hadisi nan ya tabbata a cikin sunan ibn majah da ya kawo shi a babu sabar alal bala in ka iya karatu ga lambar hadisi nan mai lamba ta dubu hudu da da talatin shida. wanda ya kawo haddasana haddasana har ya zo daga an abi hurairata ya ce ƙala rasulullahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce sai a ci alan nasi sanawatun khadda'a mutane za su ga shekaru na yaudara nan gaba yusaddaqu fiha al-kadhib mutumin da yake makaryaci ne yayi magana a gasgata shi sannan wa yukazzabu fiha as-sadiq mutumin da yake wato mai gaskiya ne shi kuma ya faɗi magana a ƙaryata shi upside aka akasi abu zai koma wanda ya zo da ilimi cikin mutane ilimin ya koma shine jahilci jahilci kuma ya koma shine ilimi gurin mutane sunnar annabi ta koma ita ce bid'a bid'a mutane su mai da ita sunna munafunci mutane su mai da shi shine imani imani ya koma munafunci shirka ta koma tauhidi gurin mutane tauhidi ya koma shirka gurin mutane kunu sanawatun khadda'a annabi yace za ku ga shekaru na yau yaudara nan gaba duk inda ahalin sunna suke babu wanda yake kafa wani abu ya ce abi kawai kiran da muke wa mutane kullum shine abi Allah abi annabi Muhammad akan wannan malam Jafar ya rasa rayuwar shi akan wannan malam Albani ya rasa rayuwar shi ko malam Jafar kafin ya bar duniya wata dariqa ya kafa sunanta Jafariya yake a shiga ko Albani wata dariqa ya kafa sunanta Albaniya da ya yace a shiga me laifin da suka yi wa mutane shine kawai sun ce Allah ne ubangidinsu shi za su bauta shine da haka annabi ya ce za mu ga shekaru na yau da ranar gaba mutumin da yake makaryaci yusaddaqu fi halkazib makaryaci ya zo cikin mutane a gargata shi mai gaskiya kuma a ƙaryata shi kasan shi ne abin da ya fi komai ban tausayi shi yasa za ka ga babu wanda Allah ya fi aikuwa wanda suka fi kowa gaskiya irin annabawa a tarihin duniya ana karyata annaba ko ba karyata su to kai da kake mabiyin annabi Muhammad in an karyata ka kada hankalinka ya tashi annabi ya ce haka za a ga shekaru na yau nan gaba wanda gashi muna kallo sunnar annabi ta koma ita ce bid'a gurin mutane bid'a sun mai da ita ita ce sunna annabi ya ce za ku ga shekaru na yau nan gaba sannan wayu utamanu fi halqa'il mutumin da yake maha'inci ne a amince masa wa yukaddabu fiha as mutumin da yake wato mai gaskiya ne a ƙaryata shi maƙaryaci a gasgata shi offside down kamar yadda yanzu gashi kana gani kiri-kiri muna gani sannan annabi yace wa yu'tamanu fiha al-kha'inu mutumin da yake maha'inci ne a amince masa sannan wa yukawwafu fiha al-aminu duk kuma mutumin da yake da amana to an dinga tsoratar da shi da yi masa barazana kenan mala bakar goma mai laifinsa a nan ƙasar ba ta shi ya ga mutane za ka gani zan baka misalai irin lalacewar da aka kuma kamar yadda muka faɗa jiya muka ce mu ba zagi muka tauhi ba wallahi ba zagi muka tauhi ba da gaske domin yadda muka kunna jiya idan zagi ne to sashe ya yi ma ainihin wato sashen su zagin da mu ba ma yi ba ma musu irin wannan ainihin wato zagi ba ma musu irin wannan ainihin wato zagi cikin misalan da zan kuma bayarwa na zage-zage da suka yi bari ka ji hadda kutuntume kutuntume da aka yi wanda ba mu muka yi ba su suka wa ainihin wato junansu kuma za ka ji wanda aka dannawa zagi za ka ji kowa ne da da lokaci mu su kwana mu shiga fagen hakika da makaryata su gane makaryata ne su ba san komai a hakika ba na rantse muku da Allah shehunansu ba su wusuli ba ta nasu su ba mu labari idan shan su gani ya yi wusuli bai wusuli ba gudowa ya tsaye da kayansa da yin usuli ba to yaya tafarkin wanda bai yi usuli ba za ta kama ya makawa zai ja makawa shi ka ga abin da suke tafiye ne wannan dan kadiriya ne yake ce mashi na makahu da haka ya ce ya makahu zai jawa makahu an fahimta yi ya makahu zai jawa makahu bari mu ci gaba da jin tambaya suke yi hauka suke yi na rasa muku da Allah da a ce wannan ɗan lukutun yana raye sai na turba masa sajin da sai ya dawo ƙwarangul billahi nan kun san kowa yake ce ma ɗan lukuti to za ka ji gaba da sai kowa yake ce ma ɗan lukuti. da kiran su da san komai ma idan yardajen Allah ne ko yardajen manzon Allah ne zan so kutumar ubansa idan yardajen Allah ne mutum me ya faru ne Thank you.

ba ga wuta a nan ba ba me? ba mai ne? zakira

to ba sai na karasa ba ba za a ja bakina ba wannan kaɗan daga ciki kenan annabi ya ce za a ga shekaru na yaudara nan gaba mutumin da yake makaryaci ne ya faɗi magana a gasgata shi mai gaskiya ya faɗa a ce ƙarya yake ɗan bida'a ya zamanto yana da gaskiya cikin mutane ahadis sunna mutane su ɗauke shi makaryaci wanda ya zo da tauhidi ya zamanto mutane su ɗauka shine mushirkin mushirkin kuma a ɗauka shine mai tauhidin yanzu cikin maganganun da malami garin nan yana fama da matsaloli don girman Allah idan kaga an tashi an tafi gurin malami an ce a nemo abu kaza da kaza da kaza za a hada yi abu kaza da kaza malaman sunna ne suke ɗaura gindin ayi haka ko malaman bid'a ne eh bari ka ga wani bidiyo nan yanzu wanda yake da ban tsoro kwaran gasken gaske don ka gane cewa muna cikin hatsari ba na wasa ba a makabartar kawo ne ta kai matakin da kullum idan aka binne mutum aka tafi washe gari sai a zo a samu ƙasar kabarin an kwashe ta gabaki ɗaya ƙasar kabari ana so kullum a gyara alaƙar mutane da Allah ce kyau kafin su bar duniya su kuma ɓata alaƙar mutane da Allah suke a nan zamfara a kaduna aka je aka yi ta kitsin wani yaro almajiri aka tura cikin irin waɗannan malaman wani ya kwakulo ma yaron ido ya za a haɗa ma wani layar ɓata don ba ɗanka aka kwakule ma ido ba in ana cewa ba mutanen kirki ba ne kana cewa mutanen kirki ne Allah ya jarrabe ka wata ran kai a danne ka kwakule maka ido su suka tuwo lokacin za ka gane karatun da muke saboda ba ɗanka aka turo a ƙwaƙule mai ido ba kaduna aka je aka yi ta rigima da gofin watsa labarai suna sa rigimar daga ƙarshe ba mu sanya aka ƙare da ita wannan rigimar da aka ainihin wato ta yi ba wannan yana daga ciki wannan da abin ya tsananta sai mutanen gari suka yi mitin cewa to ya kamata a samu wasu su dinga kwana a makabartar ranar da wasu suka kwana a makabartar bar za ka ji abin da ya faru wannan shi da ya kwana a makabartar ran da suka kama wani ya zo sanya laya a cikin kabari ka gane cewa mutanen nan ba su da wata alaƙa da Allah والعاقبة للتقوى فلا عدوان إلا على الظالمين ربنا آتنا الحكمة وحسن الخطاب ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوة لما تكلموا muna cikin makabarta a nan a kawo a makawo sabon kawo ba su da da masallacin kiri mun shigo da wata gawaye da ta kuna wani kuma kudin ne muke samun labarin abin da yake faruwa muke ganin ya kamata mu yada ma ɗan musulmai idan a tsararru a ji tsoron Allah kuma a ƙara sa a akan abin da ke faruwa. Da shi za ku yi bayani daga bakin wanda abin da faru a gare shi. Assalamu alaikum malam. Allah me sunanka? Malam Aliyu da Allah ka dan bamu labari a takaice game da abin da ya faru. Abin abubuwan da suke faruwa a cikin wannan makabartan kamar akwai kwanaki da muka zo daga can ɓarayi ga an kwashe ƙasan na ƙasa complete haka na kabarin duka guda uku tun daga nan dai muka dan fara sa ido akan makabarta to ranar laraba rana ke yau karfe ɗaya na dare ina cikin makabarta sai na ji wani ya shigo cikin makabarta ina kallon shi har ya ko cikin wani kabari ya zo ya tona ya burna abin da zai burne to bayan ya kusa fita ne kuma na cin mai dan dai har ɗan samu na kuɗe sau biyu ya haura katanga ya gudu daga tsakani sai na direban motar mace ce don na ji muryar tana cewa kai sauri mu tafi sauri mu tafi da muka zo muka warware layan ga abubuwan da muka gani da muka warware su da abubuwan da muka gani layan da wani ruwa wannan da ruwa ainihin fari ne amma zuwa yin da shi yadda ya zama jawo ga wannan kunama ce a lokacin ta ma sabuwa ce amma saboda ta fi kushe ta sai kuma wannan kwan wanda duk gaba ɗaya ne muka same su a ciki kamar kuma abin da ke rubuce a cikin laya kamar ka warware shi ne Allah ya raba alkafin Muhammad da uwar gidan shi da ta'in shi kamar yadda ya raba na cikin wannan kabarin da rayuwar shi saboda haka mutane ya kamata an gani ya asiri aka yi gashi nan abin da yake rubuce wata mata aka yi wa kuma don girman Allah suwaye suke wannan aka je aka kai a kabari da kunama da kwai aka hada da wani ruwa aka ce ta binne aka rubuta yadda Allah ya raba na cikin kabarin nan da ran shi Allah ka raba wanki da mijinta da ƴaƴan shi aka je aka binne to izala ta zo ta rufe mutane shaguna akan wannan sun daina cin kasuwa ba dole su fada da izala ba ba dole su rikici da izala ba kai kana kokarin raba mutane da wannan abun su koma su yi alaka da wa da Allah subhanahu wata'ala wanda suke wannan ita ce sana'arsu ka zo ka karantar da mutane su gane addini su saki wannan su koma ma Allah masu irin wannan sana'a ba dole su rigima da kai ba iya karfin ai dole ne su rikici da kai iya karfin da aka duk wanda yake ganin cewa ai shirye yake rigima da mu to shi shikenan ga shiga gurin nan ya yi rigima mu kuma rikicin da za mu yi da kai mun san an buga kamar kwai da dutse ne mun san wanda zai kai labari mun san wanda ba zai kai labari ba to wannan misali ne daga cikin misalai idan malami na Allah ne littafi yake sa ya karantar da mutane bai da alaka da irin wa'annan abubuwa amma an zo ga abubuwa yanzu da ake yin su yanzu ba ka gani yaushe za a ce mai wannan abin koya ma yara shi wai shine addini magana a yadda aka mai da addinin annabi muhammad kenan kuma ake so ya mun koma haka kai da za ka yi ba sai kai ta yi ba a ci daɗi lafiya Allah ya ba da sa'a to wannan ba shi kaɗai ba ne suna nan da tarin cirin yawa yanzu nan shi yasa wata bida'a za ka ga yanzu bida'a ta kuta hakano kaɗai ake yin ta?

ita wannan unguwa ta dala a ranar ta kuta hadu wanda ya je unguwar an gafarta mai sai ka ce gafarar kayan gidansu ne in ba don zuwan suna ba da a nan kasar ba sai da ta kai mutane ana raba aljanna ba wani ya zo ya kalli tarin mutane ya ce daga nan zuwa nan ya gafarta musu nan kuma su ta shekara mai zuwa haka ake yi fa to bari mu ci gaba da jin shi mutum sai dai wanda zai dauka nan gaba kamar yadda wani babban da malami yoyi alil babban gida mazaunin saudiya yana zuwa saudiya yana dawo to ya kirka mutane akan wannan abu yanzu da halifa da kan akan dutsen jala duk wanda ya hau dutsen jala zai je sauke ma naira dubu daya babban mutum namiji dubu daya mata ɗari biyar biyar to yanzu dai yau dai an ce wanda gaba shi dai an ce kowa ya ce duk wanda ya hau kan dutsen sannan a in ya gaishe shekar dubu ɗaya ko ɗari biyar to ya ce tabbas wanda mutum zarubarsa baki ɗaya gafarta masa sai dai waɗanda zai ɗauka kuma na shekara mai zuwa to don haka gashi nan dai shi alif gida ya ce can ya haɗa alifarsa, to a matsayin na ɗan jarida shi dai ban samu zuwa wurin alifa ɗan kasa ba to alhamdulillah to amma dai wannan ya isa shaida ya isa shaida dai ga shi nan dai yanzu akalla wajen mutane dubu nawa ne suka zo wannan wuri sun girka wannan unguwa akan cewa dukkan wanda izo wannan unguwa a rana irin ta yau to zanufansa baki ɗaya magafurun lahu ne haka alai baban gida yake to shi da alai baban gida halifa ta tana can a sama yau dai kan miya sadaka je har da ɗan shila da shanu saboda gaskiya an sassauke masa abubuwa iri-iri to ba mu sani ba dai ko yana taimaka makwatansa ko ba ya taimaka makwatansa wannan mu yadda fa addini ya zama kenan fa saboda tsabar renin wayo ya sa muka ce daga yanzu duk wani mara kunya da ke nan cewayar to lokaci ya da mu kwankwashi kansa wallahi muna yanzu nan hannuna ya kuta tilfari na da zamu ne tilmudu abubuwan da ke ciki kaɗai na rantsi da Allah ba ɗan da ya kare in kuma da wanda ya saga mu gashi baiti ɗaya zan ja maka a ciki inda za a ce in an je lahira tijjani yana da matsayin annaba arba'in kuma haka kuke so a zo addini abota ma Allah a ciki kowai dan rashin mutunci wasu ma har su je kofar gidan malam wai an zo maulidi kofar gidan wai shugaban yan izala mu mutum ba taba mai ba ba ruwan mu da shi ta ci gaba da harkar samu ma mu ci gaba da harkar in kuma ka taba mu to mun san inda zamu tabo mun sani a kabiran mujrimi ha ta kan zamu faru ba kai dan karamin kwaro ba wannan yana daga ciki yanzu gashi a nan wannan bidiyon da yanzu jikan shehu ibrahim ne ya je nan tawa cikin Nijar ana cewa mai son ya ga Shehu Ibrahim gashi a zaune mai son ya ga Annabi ga gashi a zaune mai son ya ga Allah da kanshi gashi a zaune ƙarya muke muku ne ba ga bidiyon ba to Shehu Ibrahim a ga Allah ta da ta Allah kai da wai wannan shine Allah wannan wannan na zaunan wai shine Allah wannan na zaunan wannan wannan shine Allah wannan wannan wai wannan wannan wai shine Allah in kana so ka ga Allah to gashi a zaune in kana so ka ga Allah to ga shi a zaune ga Allah nan a zaune ga Allah nan ga shi a zaune in kana so ka ga shi a bakin su mu Allah mu yafi karfin wannan wallahi wai wannan fa wai wannan shine Allah gashi so sai mu tsara ki magana jari da Allah da kai ne da Allah zaune wanda yake da wannan aqidar don rashin mutunci shi zai zai fatawa ya ce kar abu wani sallah ka aba wani aure ba dole wannan mutanen su fada da yan izala ba kai kuma an zo ana baka dakon abu baka san daga ina abin ya taso ba ka zo ka ɗauka mu wanda da yake rigima da mu wala tausayin shi muke mu ma da kake gani ahlul baiti ne fita muka yi ka je ka bincika an baka sani ba kar ka ɗauka cewa islamiyya ne karatu yadda kai karatun allo haka ne kuma ɗariƙan nan mun taɓa wasu abubuwa ne aka kasa ba mu amsa muka fita kai ma za ka iya ba mu amsa sai ka zo ba shi kenan ba yanzu wannan da aka ce wannan shine Allah ne inda amsar da za ka ba ba sai ka zo ka ba mu dan mai karatu saboda kun rena wayan mutane don aka yi magana sai ku ce akwai zahiri da baɗini ba a gane ba ka zo ka nuna mana baɗinin a nan gurin da kai ka gane wanda ba mu gane ba ka zo ka yi mana bayanin a nan gurin ka zo ka yi mana bayani wannan littafi mun yi muridi wannan kuma littafi ne na yaƙu ta da a ciki akwai yadda suke cewa kada ka kuskura duk abin da ka ga shehi ya aikata ka ce dan mai alga ta malam domin duk wanda ya ga shehin shi ya aikata abu ko da zahirin abin haramun ne duk wanda ya kokari ya ce ma shehin shi in ya ga ya aikata abu dan mai to in an tafi lahira sai ya shiga wuta ba za ka rabota ba har abada suka ce takan yi ka ga shehinka ya aikata wani abu a zahiri da ya saba ma shari'a amma kuma a baɗi ne daidai ne da haka idan ka ga shehi ya danna mace yana zana da ita to idan ka ne kana zanan to a baɗi ba haka abin yake ba idan ya karɓi kuɗin ka ya ci to a zahiri ne ya karɓi kuɗin ka amma a baɗi ba haka abin yake ba suka ce na haka ka zama a gaban shehi kamar gawa a gaban mai wanke ta ya dinga jujjuya ta kawai yadda ya ga dama haka ya kamata ka zama mu kuma tun da ba bayan ka bane ya zama haka ai ba zai taba yiwa ba wannan karatun yana ciki shi samu muka ce nan kaka ba wanda zai ƙara magana malami magana duk wanda ya magana mu za mu kalle mai wuya wallahi in kuma mutum yana in ka isa ba sai ka zo ka ba mu amsa wannan ba dan mai karatu shi karatu ko profeso za ka zama ko gaba da profeso ka'ida ba tana nan a matsayinka na ka'ida ba yanzu gidan lissafi kowa ya san 1 plus 1 nawa ne ba su ba sai wata rana wani ya zo ya ce a aya ko wata formula 1 plus 1 din nan akwai yadda za a iya zama talatin mutane ba su da ganewa ne sai mu jira ka sai ka haɗa ɗaya da ɗaya sai ya zama talatin ko kuwa tunda kai ɗan mai iya lissafi ne kai ka gane lissafi kowa bai gane ba sai a jira ka sai ka haɗa lissafi Allah shi yadda mu to wannan misali ne daga cikin misalai kawai na bayar ba kan shi nake so in yi karatu ba akwai masu aƙidar zagin sahabban annabi Muhammad da masu aƙidar zagawa annabi mata amma abun mamaki mutane yadda suke tsananta su da gabarsu ƙarara ga ‘yan izala ba sa fito da gabarsu akan masu zagin matan annabi da sahabban annabi Muhammad. Ana yi, kuma sai ka ga a zagi matar annabi da mutum a zagawa annabi abokanai gobe kuma sai ka ya fito ya ce shi shi ne masoyin annabi muhammad mu kuma tunda soyayyar mu ga annabi soyayya ce ta gaskiya da ba munafunci a cikinta babu wani wanda za mu compromising da shi yana zagarwa annabi mata da sahabban shi babu kuma duk wanda kake ganin zai iya baka goyon baya ka tattaro ka haɗa kai da shi ka haɗa da mu ba mu dogara ga kowa ba sai gawa

abubakar shi ne kadai Allah ya ambaci cewa shi ta yi malo zagin abubakar kai nesa da cikin kai musulmi duk mutumin da yake zagin umaru kai nesa da cikin kai musulmi ne shin ka sun kaje ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa kake samun sa a daki da abubakar da umaru ke su makiya guda biyu nan ya annabi ne ya annabi ne suke faɗa ne kawai to haka shehi ya faɗa ya ce makiya abubakar da umar makiya annabi ne sun isa faɗa ne haka ya faɗa to amma abun ban mamaki sai ka samu mutum yana da'awar musulmi ne kuma yana san annabi amma da shi ake goyawa masu zagin matan annabi da abokan annabi a nan gurin ba za ka ban nan gurin ba sai na nuna maka bidiyo da za ka ji an ce Allah ka tsinewa matar annabi gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi ta yanzu wani ɗa ne a garin samina ka za a tsine ma uwar shi wanda ya zagi uwar shi suka gaba da zaman lafiya da shi da uwarka da matar annabi muhammad waji idan matar annabi na nan in ta miƙe babarka in tana gurin ba ta ita ta miƙe ba don ka san tsakanin babarka da matar annabi tazaren ya fi sama da ƙasa amma za ka iya tashi kai rigima saboda kare mutuncin alfarmar babarka da ta haife ka amma ba za ka iya rigima gurin kare mutuncin matar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama to wannan shi yake gaskata maka hadisin annabi da yace fatakunu sanawatun khadda'a za ku ga shekaru na yaudara nan gaba maƙaryaci ya magana a gaskata shi mai gaskiya ya faɗa a ƙaryata shi gashi nan kuma muna gallo wanda ya zo yake so ya kare mutuncin matan annabi da sahabban annabi a ƙaryata shi wanda ya zo yake zagin su kuma in ya faɗi magana a gaggata shi gode ma Allah da muke da ya zamanto ba nan gidan duniya bane kaɗai za a tafi ainihin wato lahira za a haɗa ainihin wato a can wannan yana daga ciki a nan gurin shi zazzaki ya je maulidi a wajen maulidi saboda yana so yaudaro daro 'yan ɗariƙa sai ya ce duk mai zagin sahabban annaba Allah ya tsine mai bai san ashe tsinuwa za ta kama shi ba sai gashi kuma da suka keɓanta iso iso sai gashi kuma yana tsinuwa ga sahabban zan kunna maka za ka gani za ka ji abin da yake faɗa da bakin shi don ka san mu ba wani mutum da za mu yi masa ƙarya saboda kawai muna so a'a ba ma yin haka ga abin da yake faɗa. Akwai wani musulmi wanda yake zakin matan annabi. To su zo da ni da ku muki ne ma duk wanda da yadda da annabi ba. Muki ne ma duk mai zagin sa bai muki ne mushi. Muki alaƙi ne ma duk mai zagin sa bai. Alaƙi ne ma duk mai zagin manzo Allah. Alaƙi ne ma duk mai zagin matan manzo Allah. Kuma sauran musulmi da ke nan. ya gobe ya ka aiki ga kuma kana tafi to shi ke nan yanzu ya ubangiji duk wanda ya ke kan karya kuma ya san karya ce Allah ka karya ya ubangiji ka fallasa ya ubangiji ka rusa gidansa idan sun isa su yan halin mai su faɗi wannan abu sallatan su a da an ji abin da ya faɗa a nan ai saboda haka kai hankali akwai wanda suka kwammace da 'ya'yansu su zama 'yan izala gara su zama kiristoci shi yasa da da'awar shi'a ta zo suka kwammace gara ɗan shewaye gari yana ce ma abubakar allah ya tsine mai allah ya tsine wa matar annabi muhammad za a je lahira yi za ku tsaya da kai da annabi ka kasa zagin mamarka watakila mamarka ko ma ba ta yi watakila in tana yi ma haɗawa take watakila in tana sallar ma ba ta sanya take yin sallar ba amma matan da Allah maɗaukakin sarki ya ce musu wa zukurna ma yi tilafi mai واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله, إن الله كان لطيفا خبيرا الله يتي واذكرن قتنا ما يتلى أبند أكي كرنتا في بيوتكن أتكن آكننكو na ayoyin ƙur'ani da hadisan annabi Muhammad. Na na Aisha annabi Muhammad ya bar duniya ya batta ba ta wuce shekara sha takwas ba, sai da ta kai shekara sittin da wani abu tana karantarwa. Al'imamu bi da ya zo tarjama ta a cikin sirar alamin nubala cewa in dai mace ce a duniya idansa bai taɓa jin labarin wata malama a duniya ba kamar na na Aisha. amma baka zagi ba baka ba da ta watakila ma wani mamarsa biye-biyen ya take wani ma watakila mamarsa mai ya ce amma ya ɗaga ma mamar shi kafa ta zauna lafiya amma ya zai zagi matar annabi muhammad ya ce tsinan ya ce wannan ita ce maganar da ya faɗa a nan gurin a can gaba wani wajen kuma da ya zo da yake iso iso ne sai ya faɗa akasin haka kuma za ka ji akasin abin da ya faɗa lokacin da ya ga iso iso ne ga zagin da yi اللهم الان ابا سفيان ومعاويه ويزيد بن معاويه an ji ya ce Allah ka tsine ma Abu Sufyan Allah ka tsine ma Muawiya haka ya faɗa kuma a baya ya faɗa ya ce Allah ka tsine wa banu umayya gabaki ɗayansu banu umayya nan da zazzaki ya ce Allah ya tsine musu matar annabi Muhammad ummu Habiba tana ciki Usman dan aljannatin a duniya mutumin da mala'iku suke jin kunya ba a taɓa samu a tarihin duniya wani ya auri 'ya'yan annabi guda biyu ba sai sai na Usman amma mutumin nan yake haɗawa ya ce Allah ya ƙi hadda Usman ta sannan Mu'awiya yana ciki Abu Sufyan yana ciki zaka ji inda yake ce Allah ka ƙi ne da sani da salisu da rabi'u to ka tambaye su wa suke nufi awwal da sani da salisu da rabi'u amma mutane saboda munafunci ne faƙa ta cika zuciyarsu wanda yake wa sahabban annabi irin wannan zagin wai kana bara mai ba ai dan ka ba dan izala hufi ka ba mutum haushi a je lahira kuma ka shiga wuta me aka yi Duk duk wanda ya goya wa banna ya daidai yake da wanda ya bannar wallahi wannan ita ce ka'ida ga abin da yake faɗa alaihim min kan la'anatu abadal abidi اللهم لو أن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعنهم جميعا اللهم خذ أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الأن الثانية والثالثة والرابعة اللهم الأن يزيد خامسة وانا ita ce abin da saboda akwai aƙidar da ake ce mata taƙiyya rufa-rufa za su zo in sun ga ku ba aƙidar kuke ba don kuna suna so su yaudaro ku in kun yi magana za su yi ai ƙarya ne su Allah ba sa zagin sahabbai su shari ake musu su ƙarya ake musu in kuma suka keɓanta isu isu to abinda kuma za su faɗa daban da abinda suka zo suka faɗa kuma ainihin wato a gabanku wannan yana daga ciki wannan mutumin da zan sa bidiyonsa yanzu nan hasan shahata za ka ji inda yake cewa Allah ka tsinewa na na Aisha gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi za ka ji inda yake faɗan wannan magana da kuma gurare da hawwalima ake kira da farin ciki da murna da ranar da nana aisha ta mutu ta bar duniya ta koma zuwa ga Allah ga abin da wannan dan an yake fada na san ko ba ka jin larabci ko ya ne in ka dan yi karatu za ka ji abin da ake fada وبهتانا من يجلس الناس تدين وبأي جسد أجل الفيلم اللي جسد عاد وهذا وليس منعته بس ده منعته وركبت البغلة وصاحت ان هذا عايزين يرتفضوا مني بيتي قالوا لها تجملت تبغلت ولو عشت تخيلت يا ريت اقتصرت على ذلك ضربت جنازة الامام الحسن باتهام هل تعرفون ذلك جنازة الإمام الحسن ضربتها بالساعة وقالت لا تدخلوا في بيتي من أكرهه لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك لعنة الأنفاس الخلائق an ji abin da yake yi la'anatullahi alayki ya aisha la'anatullahi alayki ya الله la'anatullahi la'anatullahi الله عليك بعدد أنفاس الخلائق Allah ya wa matar annabi Muhammad gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi da haka ko ka goya mana baya kadiya ce ta kafirci da imani ko kuma a je lahira kowa Allah ya san yadda zai rishi shikenan kawai to wannan shine abin da annabi ya faɗa ya ce ta satakunu sanawatun khadda'a za ku ga shekaru na yau dara nan gaba maƙaryaci ya magana a gaskata shi mai gaskiya ya faɗa kuma a ce ƙarya yake wanda gashi nan muna gani mutumin da yake amintacce a tsoratar da shi mutumin da yake maha'inci a amince masa sannan annabi ya faɗa ya ce wayan taku fi har ruwai bida sahabai suka ce wamar ruwai bida fiya annabi ya ce za ka ga arrajulu tafi mutumin da yake wulaƙantacce amma shi yake minkewa ya magana cikin al'amari wanda yake yana da matuƙar muhimmanci wannan bidiyo kenan na ƙasashe daga cikin ƙasashe na ainihin wato larabawa yanzu a nan gurin akwai inda har walima suka kira da murna da mutuwa da ranar da na aisha ta mutu ta koma zuwa ga Allah bai yi murna ba zai kira walima ranar da mamashi ta mutu amma ya murna ya kira walima ranar da matar annabi muhammad ta mutu ta koma zuwa ga Allah gashi nan walima ranar da na Aisha ta mutu kuma za ka ji an gayyato mawaƙa mutum hudu mace ‘yar iska zaune gari banza a sami naka wacce bai kamata a yi mata irin wannan zagin ba amma irin wannan zagin aka zo aka wa matar annabi Muhammad. Malamin su ne tashi zai magana ya yanzu da nake magana da ku ina tabbatar muku Aisha a gidan Siddiqu tana wuta. Haka ya faɗa. Ga maganar da ga abin da yake faruwa. Allahumma al'an ababaka. an ji abin da ya ce yi. Allahumma al'an ababakarin Allah ka tsine ma abubakar haka ya faɗa wa Umar wa Usman wa Muawiya mutum hudun nan haka ya haɗa Allah ka tsine wa abubakar da Umar da Usman dawa da mu'awaya in ka sun ce Allah ka tsine ma awwal da sani da salisu da rabi'u to abubakar shine awwalu umar shine sani sayyidina usman shine salisu muawiya shine rabi sune zazzaki ya tsine a can domin imanin mutane da shi har yanzu bai kai anan kasan su iya daukar wannan ba su kuma tunda imanin su ya kai a can shi yasa suke fito da wannan yanzu zaka ci in ma baka ji ba barin sake maimaita shi ka ji اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم سيدي هل أحد عائشة لحفصة ما تن النبي محمد يتشي دك الله يتيني موسى wannan fa ita ce fa يا fa da ake yadawa cikin da munafunci ya katu ko a zuciyarsa da ƙaunar su ta annabi ba ta gaskiya ba ce kuma suke dafa musu ba to mu me kake da shi da zaka yi mana kana da wuta kana da aljanna ne da zamu ji tsoron ka ba ka da shi shi yasa da muka fahimci gaskiya ne kawai shi zamu tsaya kan shi ko da ko duk duniya ba za ta goya mana baya ma mun san Allah zai goya mana baya a shi kuma Allah yana ba mu gudunmu bari mu ci gaba da jinsu اللهم وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك اللهم العنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحدا حدوهم وسلك طريقتهم وتفجر ببدعتهم لعنا لا يخطر على باله أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار yace yana so ya tabbatar wa da mutane yau dinnan da yake magana Aisha ƴar gidan Abubakar tana wuta matar annabi muhammad tana wuta haka ake fada to shi yasa wannan farawa muka yi tonon silili ga duk wata muguwar aƙida kuma ku wanda kuke goya ma 'yan shi'a ba ina so ku sani wallahi babu wani abu da kuka yi daidai kuka haɗu da shi'a a kan shi duk abin da ka sani a musulunci to saɓaninsa shine shi'anci kiran sallar da kake yi ba iri ɗaya bane da nasu kalmar ka ba iri ɗaya bane da nasu shika-shikan musuluncinka ba iri ɗaya bane da nasu rukunnan imaninka ba iri ɗaya bane da nasu alaula ma ba iri ɗaya bane da naka da kai da nasu kai wanke ƙafa kake so kuma shafa suke shi yasa akwai wata alaula da suka fito da ita yanzu sunan wannan alaulan wani wudu'ul iltimasi idan baka taba ganin irin wannan nau'in alaulan ba gashi za ka ganta yau wudu'ul iltimasi haka suke kiran wannan ainihin wato alwala wudu'ul iltimasi za ka ga iltimasi yau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ممكن يعني غمض اعلى مطر ومفتح اغطس شويه من الاعلى الى الاسفل من الاعلى الى الاسفل اغطس شويه بالماء وبعدين أبطل فيه منه من المرصد إلى الأطار تستحد من الأعلى عليك إلى الأسفل والتالي على الأسفل من الأعلى إلى الأسفل للطريقة هذا يسمى موضوعا اعتماديا ونبدأ به أنا وأنتم إن شاء الله تعالى نود أن أتوضأ وضوءا اعتماديا نود أن أتوضأ الوضوء الاعتمادي قربة من الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بالإخوان من من الأحلام فلا تسأل هذا ما يتعلم لكم إن شاء الله هاي غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى من الذبة إلى أطراف الأطراف هذا التنبيه قوي وصلت العيد وقطع وشبه وهذا اليد اليسرى أيضا من المنفر نزولا الى اطراف الاصابع ثم wannan ita ce alwala wannan ita ce alwala an zo ana ta kawo rikici da hargitsi cikin addini kuma ba ku yadda ba kun bari a bata addini kuma a ce ku ne in tashin hankali mun san duk wani makiyin Allah mun tsaya mai a wuya ba da yadda ka iya da mu ne shi kenan wannan ita ce babban matsalar take damu da haka duk wanda aka taɓa sahabban annabi Muhammad aka taɓa matan annabi Muhammad bai ji wani abu na damuwa a rinsu ba na rantsi da Allah munafiki ne kuma wallahi tallahi ka shirya amsar da za ka je ka ba Allah in dai za a taɓa babarka da ta haife ka ka tashi kai rigima amma a taɓa matar annabi ba ka jin komai a ranka wanda suke taɓa mutuncin matar annabi kana ganin ai mutanen kirki ne masu da matsala to wallahi sai dai ka neman ma kanka hanyar da karka bari ka tafi lahira amma duk koran da ka je lahira ka san Allah ba zai kyale sa dan annabi yana da haƙƙi a kanka ko ubanka ne ko ka mutu da haƙƙin shi ka tafi lahira ka san ba za ka wanye lafiya ba wanda gara akwai haƙƙin annabi babanka akan ka kaki sauke shi da ka tafi lahira da haƙƙin annabi baka sauke shi ba wallahi ya fi maka sau da haka mu wallahi wannan abin da kake gani muna yi muna yi ne difa'an an addini muna yi ne dan mu ba addinin musulunci kariya ba muna yi bane dan amuna namu wani ko dan a bata mu wani ko dan abawa na haushi duk abubuwan da muka faɗa anan muka nuna kamar yadda na faɗa abubuwa guda goma a karatunmu na baya cewa nan mutanen su 'yan shi'a kenan alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala kullum ita ce ainihin wato shirka alaƙarsu da annabi Muhammad ita ce ƙarya wanda wayannan su ne abubuwa guda goma da na faɗa a kansu gashi nan alaƙa su da Allah subhanahu wa ta'ala ita ce shirka a nan gurin akwai wani daga cikin malamansu da yake faɗa cewa ya halatta za ka iya yin sujjada ga wani Allah ba laifi ba ne ga wanda yake faɗa لكن عندنا سجود احترام وتعظيم ممكن الولد يسجد لأبيه احترام da haka ko a gurinsa akwai sujjada ta girmamawa da haka ba komai da zai iya shi saboda girmama shi da haka malami ba laifi ɗalibin shi zai iya mai saboda girmama shi annabi muhammad balaraban ƙauye ne ya ga annabi muhammad ya ce masa kai ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba yace masa wani abu ne mafi alheri yace ka shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni dan sako ne daga gurin Allah sai yace wa annabi wannan magana da kake fadawa zai maka shaida akan ta sai annabi yace masa tilka shajara waccan bishiya sai yace to in haka ne ka ce ke bishiya zo annabin Allah na kiran ki annabi ya kalli bishiyar tana bakin rafi yace mata ke bishiya ta so ki zo annabin Allah na kiran ki balaraban ƙauyen nan yana kallo bishiyar ta yi gaba ta yi baya ta yi dama ta yi hagu ta ɓaɓɓago ta janyo daga inda take ta zo ta tsaya gaban annabi ta ce assalamu alaikum ya rasulallah ba shi bane busari yake cewa ja'ar lida a wadda yil asjaru sajidatan tamshi ilaiha ala Saƙin, bila qadami ka annama satara sataran lima katabat furu'uha min badi'il khatt bil laqami lokacin da ta zo yace kai mata izini ta koma annabi yace bishiyar ta koma ya ga ta yi ton ta koma Ya ce ka bani dama in maka sujjada annabi ya ce in ban da Allah ba wanda ake ma sujjada shi ya mu yayin da muka fahimci ma'anan wa annal masajida mai wa annal masajida lillahi. لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله masajid dama ya kunshi abu guda uku na farko doron ƙasa ƙasa ta wace ce to masjid ne ai ita ma makani. da haka wannan ƙasar kakka kuskura ka bauta ma kowa a bayan ta in ba Allah ba sannan gabbai guda bakwai ba a goshi ba da hanci ɗaya hannun dama biyu na hagu uku gwiwar dama hudu ta hagu biyar sai daga diganka shida sai wannan bakwai wayannan gabobin na Allah ne kakka kuskura ka bauta ma kowa da su in ba Allah ba shi yasa daga lokacin da ka je kai irin wannan sujjadar shi yasa ka ga karshen kaskanci gabawa a gurin Allah shi ne wannan sujjadar shi yasa annabi ce babu lokacin da bawa fi kusa da Allah irin lokacin da yake cikin sujjada me yasa aka shar'anta sujudu shukuri in wani abu na farin ciki ya same ka ba ma sai kai alula ba a kodon shi ka faɗa kai ma Allah sujjada da haka maganan a zuba ruwa a ƙasa a sha maguzanci ne wannan sunansa wannan ɗan shiyan ana ce masa abdulhamid al-muhajiri da sunansa nan bari mu ci gaba da jin sa mu ji me yake cewa mu hada hada la yuqal lahu kafir idan sujud wahid mumkin yasjud ihtiram yasjud li لأبيه kun ga irin sujjada ko irin sujjadar da suke cewa su ya halatta a gurinsu malami zai iya mawa ɗalibi gashi nan irin sujjadar da ake yi gaba guda bakwai irin wacce banda Allah ba wanda ake wa ba wanda ake ne dan haka alaƙar da Allah subhanahu wa ta'ala ita ce mai shirka sujud li muallimihi li ustadi yahtarimu اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الله يعبدون إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أم fahimta a yi alaƙarsu da Allah shi ne akwai bidiyo minti goma lokaci ba zai bayar ba mu kunna shi amma ma kunna shi a wani gurin sannan muka ce alaƙar su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce ƙarya abinda annabi bai faɗa ba su zo su mai ƙarya su ya faɗa wanda ya tabbatan ya faɗa kuma su ke ƙarya ne bai faɗa ba sannan alaƙar su da mai alƙur'ani shine jirkitawa shi wanda ya zo ya kame ni ya kawo hadisin in ni tarikun fikum sakalai annabi ya ce ya tafi zai ban mana nauyaya guda biyu na farko littafin shi na biyu ahlul baiti sai na ce masa to ai daga inda ya kamata a fara gane wa zai rike wasiyar annabi a fara daga qur'ani annabi ya ce ya tafi ya ban mana nauyaya guda biyu ya mana wasiya na farko littafin Allah na ce dan girman Allah da ni da kawai ya fike qur'ani an fahimta ai wa ya fi iya karatun qur'ani yanzu kakka malaman duniya in ka ga mutum a shi'a yana da wani abu na ƙur'ani na nan da Allah ya samu ne kafin ya shiga shi'a ba wai yana ciki ba yanzu wannan mutumin wannan mutumin yana daga cikin mutanen da bakin su ba shi da kyau gurin zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa amma wallahi bari zaka ji ayoyi wasu ayoyi yake so ya ja amma wallahi ayoyin sun kasa jawa kuma allama ne ba zai iya jin ayoyin ba gashi nan amma ai cikin bidiyon da zan kunna a wani karatun akwai inda yake faɗa yake cewa ariel sharon na isra'ila idan yana da kare ya rantse da allah karen ariel sharon na isra'ila ya fi abubakar da umar su dubu eriyar taron na isra'ila shi a kankin kanshi shi ne ba ba shi ba a'a karen eriyar taron ɗin ma ya fi abubakar da umar sonawa so dubu kuma abubakar da umar ɗin nan yanzu haka da ake magana suna kwanta kabari ga annabi muhammad ga su wa ake so a ci mutuncin shi idan za a je a rufe annabi da mutanen da kariya ma fi su so dubu wulaƙanta annabi aka ko mutunta shi aka yi haka wannan mutumin yake faɗa amma sai ga shi matsayaci ko karatun ƙur'ani bai iya ba bari za ka ji السلام عليكم تفضل Thank you. سؤال أهل القبور هل هو من التوحيد أو من الشرك سؤال أهل القبور هل هو من التوحيد أو من غاية الآن إني فعلت شيئا عبثا شيئا عبثا يا شيخ نعم نعم نعم سألتك هل الرحمن الرحيم قل اعملوا فسيرى الله عملكم لا ينكره إلا تنكره إلا صلى الله عليه وسلم رحيم علينا وبالمؤمنين رؤوف رحيم لقد هم الصبيد عليهم الصلاة والسلام كذلك صاحب الكرامات والمعجزات وخوارق العادات لا ينكره إلا معاند مكابر مراوغ هذا واضح هذا ثاني ثالثا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم علينا وبالمؤمنين رؤوف رحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم وفي آية أجمد يأتي ولقد من الله على المؤمن إذ بعث فيهم رسولا فيهم لما يكرنت آية بفا بركة آية قبل دي كرنت مقام الأخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما إن عزيز عليه ما إن عنيتم بل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه بل ما عنيتم بسم الله الرحمن الرحيم فإني حافظتي لا يساعدني بعض الحين kun ji abin da ya faɗa laƙar ja a kumce yake so ya kawo amma ta daga ƙarshe ya ce wallahi an san ƙwaƙwalwar shi tana da matsala gurin hadda wallahi amma kuma shi yake iya buɗe baki ya ce gara iriyar sharin na isra'ila da abubakar dawa karensu dama duk lokacin da ka ji allah ba dole allah ya jarrabe ka da bala'i ba to in zai ja ayoyi guda goma to tara ba daidai zai ja ba haka yake na bibiyar program ɗin shi to wayannan kuma su ne ulama'u shi yasa akwai malamai dama magada annabawa akwai malamai magada arnan baya kuma to irin wayannan malamai magada arnan baya ne ba malamai magada annabawa ba don malami magajin annabi ba yadda za a iya zuwa zagarwa annabi abokanai bayan rasuwar annabi muhammad to akan wannan ne wannan rigimar da mutane suke gani duk wani mara gaskiya sai ya naɗa hannu wajen sai rigima da ba za kuma ka iya ba in kuma kana ganin za ka iya gamu ga ka da haka alaƙa su da Allah ita ce mai shirka Alaƙa su da annabi Muhammad ƙarya alaƙa su da ƙur'ani shine mai jirkitawa alaƙar su da matan manzan Allah zagi da kazafi kuma kun ji yanzu nan irin zagin da aka yi musu sannan alaƙarsu da sahabban annabi Muhammad shine mai zagi da kafirtawa kuma kun ji sannan alaƙarsu da matan musulmi shine mai muta dama in kaga saurayi ya ji ya shige addinin shi a yana fiƙi fiƙi da ido to wata fa'ida ce ta zaunar da shi ciki ka san duk addinin da aka ce akwai wata fa'ida a ciki to sai da hali yaro ne yana yin zina yana jin tsoro sai aka aka ce mai aga wani aure in ma in yi auren so hudu to za su zauna daraja ɗaya da annabi muhammad a kiyama haka suka faɗa kuma suka tsoratar da su suka ce duk wanda ya yi auren ya je lahira Duk wanda ya ke ɗan shi'a ne ya tafi lahira bai taɓa auren mutuwa ba sai ya tashi da yankashin hanci ranar kiyama to ba dole ka je ka auren mutuwa ba don kaka tashi da musulalan hanci sannan alaƙar su da malaman addinin musulunci shine mai suka yanzu nan abin ban mamaki da tausayi wani daga cikin malamansu wani abu da yake kafa hujja da shi a matsayin istidlali wanda ya kamata ka tausaya masa a sanda yake yin ainihin wato magana raddi yake yi yana cewa daga cikin abin da ke nuna jahilcin Bukhari ya je ya ɗibo ruwayoyin da ba su tabbata ba daga malaman da suka gabace shi ya zo ya saka a cikin littafin shi ya inganta su shi ya sa bukari ya samu ainihin wato matsala kana bibiya sai ka ga mutanen da yake cewa bukari ya ɗibo daga gurin ya saka a cikin littafin shi wani bukari ya riga shi rasuwa da shekara wajen 700 ma amma ya ce wai bukari ya ji ya ɗibo ya saka a cikin littafin shi kamar yanzu ne kamar yadda ka ji wani sai kawai ya minke ce ai abin da yasa ibn taymiya ya lalace saboda ya karanta littattafan dan abdul wahhab shi yasa ya lalace tsakanin isa <laughs> dan abdul wahhab da ibn taymiya akwai shekara wajen ɗari nawa amma saboda bai san karatu ba bai san tarihi ba sai zai kawo wannan kisa wanda abu ne da ya kamata a tausaya mai lokacin da yake wannan ainihin wato maganan Allah madaukakin sarki ya tsare mai ya tsare mana imanin to abubuwan suna da ainihin wato tarin yawa walen gasken gaske bari mu gwada wannan koshi ne gashi nan aljahil munir khabba لاشنا يتطاول على أصياده أهل العلم لاشنا الجهة الأولى أن الباحث السني يعتمد على كتابي البخاري ومسلم وعندما نرجع لهذين الكتابين فإن البخاري ومسلم صححا الروايات ليس من عندهما ليس من عندهما وإنما كان تصحيحهما للروايات اعتمادا على كلمات علماء سبقوهما في هذا المجال كابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم فابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم فابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم to gashi ita ce magana ta ƙarshe malaman da ya ce Bukhari ya ɗibo ya inganta daga gurinsu shi yasa bukhari ya samu matsala saboda sun gabace shi shi imamul bukhari fa ya mutu hijira na shekarar 256 shi kuma imamul zahabi ya rasu hijira na shekarar 748 billahi alaikum tsakanin mutumin da ya rasu shekarar 260 da wani abu da wanda ya rasu 700 da wani abu ta zarar shekara nawa wannan shekara 500 fa amma sai ce waɗannan malaman sai ce ibn hajar shi kuma ibn hajar ya fi hijira na shekara 852 amma sai ya ce dalilin da ya sa Bukhari ya samu matsala saboda ya ɗibo daga cikin ruwayoyin da malaman da suka gabace shi sai ya ce kamar imamun zahabi al'imamun zahabi da ibn hajar da wansunsu su kuma ga shekarun da suka mutu shi kuma imamun Bukhari ga shekarun da ya mutu ƙarya a gurinsu ba wani abu bane wanda yake da wahala don haka idan kunne ya ji gangar jiki ya yi mai ya tsira kuma ko gogo in uttun uduna wanda duk ya zo ya takara addinin to ya jira za mu dawo za mu mai da martani wannan shi ne, kuma ga abubuwan da muka kawo in mutum ya isa ya zo ya ta sa ilmance ya ce abin da muka faɗa a ilimi wannan abin ba gaskiya ba ne ƙarya muka faɗa na faɗi littafi a baya da makamantansu yanzu wayannan su ma sannan na ga malam ya tsaya abu na ƙarshe da zan faɗa zan bayar da shi a matsayin assignment ga 'yan shi an garin nan masu karatun idan da wanda ya karatun a cikinsu malamin su zazzaki ya yi wata magana Ya ce ali bin abi talib yana da matsayi a gurin Allah wanda idan ka cire annabi Muhammad ya ce kaf a cikin halittun Allah ka kaf babu wanda ya kai ali daraja Ya ce ko Musa ne ko Isa ne ko Nuhu ne ko Ibrahim ne ba su kai ali daraja ba haka ya faɗa to amsar da nake neman ku nemo mu, duk ran da dan shi'a ya nemo wannan amsa a Qur'ani na rantsi da Allah ya zo ni kuma zan da dan shi'a wannan ita ce ga abin da yake faɗa don kar wani ce to ai da aka ce ya ya tarbe ta tabiya saboda sun tsarin da ne ne biya to shi kuma a yafi saboda haka to me kake mamaki idan ta sa kuma kake to ai isa annabi ne kun ce eh haka ne annabi ne amma in baya ga muhammadu manzo Allah fatiha duk halittan Allah ta ce kawai ba wanda ya da yawa Allah ƙarya da ya ce haka Allah ya gada ma sai ya ce saboda Allah ya faɗa a ƙur'ani ya ce kara shi kenan kuma da ya ce an jawo shi a fashe ai shi ya fashe ɗin ai ko ba shi ya fashe ba to ba rigima ba ce matsala ce ta karatu wannan ne abin da muke bin ku shi idan da ɗan da ita ya zai ba mu amsa akan wannan mu a aƙidar da mu ahalus suna muke bauta ma Allah da ita duk wani mutum in dai ba annabi ba ne shi to annabi ya fi shi daraja a gurin Allah wannan mu ita ce aqidar mu duk kuma wanda yake da sabanin haka ya ce ga wani mutum ba annabi ba kuma ya fi annabawan Allah kakab daraja duk wanda yake da wannan aƙidar yake bauta ma Allah da ita arne ne kuma ba ma shakkar gaban faɗatta tun daga nan har gaban Allah saboda haka wannan shine assignment din da muka ba ku in kun isa amsa za ku ba mu ba rigima za a yi da haka wannan gari Allah ya ƙara masa albarka yan uwa da maka zo tare da su kuma gobe ma muna nan a garin Allah ya ga. Eh, za ka samu gobe mun zauna ana karatu da malam tun daga safa har dare mu ba mu da aiki daga koyon karatu sai ne. sai koyantar da shi shi nan kawai dama kowane ɗan uwa kukan gidansa yake duk wanda yake so ya bautar da kai ai dama karatu zai hana kai haɗa ka da wani abu duk abin da ya kawo ya ce maka Allah ne ya ai dole ka yadda mu kuma tun da an ɗora ma a hanyar karatu in ka faɗa mana abu yanzu inda mu ne ya ce haka Allah ya ga dama ai tambaye shi zami alga ta malam a ina ne to amma nan in ka tambaya duka za su ma wallahi saboda wani annabi aka aiko a shi ma ana mai wahayi ya faɗa ka da haka sai zai faɗa ka Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu abin da na faɗa daidai Allah ba mu na wanda ne kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya wa mana da wa'azi da da da